duk dabarar mutum duk dabarar mutum za ta kare ne ran da za a fi da ransa duk dabararsa wayansa ya kare fasaharsa ta kare teknolojinsa ya kare randa za a karbi ransa Allah ya ce to duk abin da aka rubuta musu su ne za a ba su su ci su sha su yi dukkan walwalar da za su yi da ita hatta idza ja'atuhum rusuluna har ta kai ma lokacin da manzanninmu sai su ce musu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina ababen da kuke kira koma bayan Allah ina ababen da kuka rike kuke bautarsu a duniya kuma baya ka ka ba ma wani Allah wadda ka bawan manzo ne na Allah wadda ka bawan mala'ika ne wadda ka bawan annabi ne wadda ka bawan wani shehi ne ko wani waliyi ne wadda ka bawan duk abin da ka bayar inda ya hakkin Allah ne shirka ne ma Allah sai a ce musu to ina suke kuma babu asara ga wanda ya kalli rayuwa ya ga yadda ake rayuwa ya ga yadda Allah ya tsara rayuwa kuma ya shigo da ta'asirin wani a cikin rayuwa wallahi ya yi asara Shi ne mafi girman abin da za ka kiyaye a cikin al'amarin addininka in ka tsare tauhidi za ku rabu da Allah lafiya za ka haɗu da Allah lafiya idan ka yi tarayya ma Allah ka rike wannan abun da kyau mafi munin abun da za ka yi ta maka mummunar rikicewa da ɓaci shine shirka wa Allah juyar da wani hakki na Allah ka ba ma wani Allah wadda kuma za ka ba shi wannan hakkin wallahi babu abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka kafin ya zo duniya ba abin da baya yiwuwa bayan ya bar duniya ba abin da baya yiwuwa Allah ya ce matsalul ladina takadu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت ta بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون misalin waɗanda suka riƙi waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu majibantansu Allah ce ka matsalil an kabut ita ka baita Allah ce kamar gizo-gizo ne ya saka gida don Allah malam ka duba wani misali a Qur'ani wadda ka riƙen ina ba Allah ba ne, to ba a so a san waye kowa ka riƙe Allah ya ce wallahi ka riƙe gidan gizo-gizo ne matsalul taka takadu min lahi auliya misalin wansu ababa koma bayan Allah a matsayin majibantansu Allah ce misalinsu ka matsalil an kabuti takadat baita kamar gizo-gizo ne ya saƙa gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul an kabo ai afal buyuti labaitul an kabo. Allah ce mafi raunin gida mafi lalacewan gida Allah ce gidan gizo-gizo shi gidan gizo-gizo bai hana in ya shiga gidan a gan shi daga waje akwai rufin asiri bai hana ruwa ya shiga gidan bai hana ƙura da iska ya shiga gidan duk abin da ake bukata na rufin asiri in an yi gida gidan gizo-gizo bai bashi wannan taimakon ba Allah ya ce wadda ka rike sai ce min dunillahi in dai ba Allah ba ne. Allah ya ce wallahi kamar gidan gizo-gizo ne wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce mafi lalacewan gida mafi raunin gida gidan gizo gizo Allah ya ce laukanu ya alamun ina dama da su sani jama'a mun fahimta duk wannan misalin wani ne in dai ba Allah bane wuce ka tafi abunka in dai ba Allah bane idan mahaifinka ne an ce ka mai biyayya ka mishi biyayya yadda Allah ya ce in mahaifiya ce da hakokinta ka mata biyayya biyayya idan malaminka ne ka mishi biyayya in mai fatawa ne ka duba fatawar ta dace da aya da hadisi bisa fahimtar magabata na kwarai ko ta saba amma wallahi ba wadda zai tofi ka ko shi jama'a mun fahimta to duk ayoyin in Allah ya zo maganan kawai yakan ce min dunillahi koma bayan Allah in an ce koma bayan Allah ba a tsayawa a gaba ne in dai shi ba Allah bane wallahi ba yi da katabus akan rayuwarka ina jin suratu saba'i ne ko fatir Ya ce tad'una min ta da'una min dunihi ma min in tad'uhum la yasma'u du'a'akum tad'uhum la yasma'u ولو سمعوا ما استجابوا لكم نعم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يشركون الله كي الله ce ba wanda sai mallaka maka wannan leda don Allah idan mutum ya gane sunna ya gane tauhidi za a bude mai ido ma yamliku ne min kitimir Allah ya ce ba su da mallakan kitimir inta da uhum Allah ya ce in kun roƙi roƙe su kun kira su kun bauta musu la yasma'u akum Allah ce ba za su ji ba walau sami'u Allah ce kuma ko sun ji mastajabu lakum Allah ce ba za su iya biyan bukata ba Allah sai ce wala yunabbi'uka mithlu kabir Allah ce ba mai baka labari kamar masanin labarin Allah ce to ni na sani na gaya maka ba abin da za su maka ba abin da za su maka ba abin da za su maka a suratul ra'adi yake cewa lahu da a lahu da'awatul wa za a roƙa Allah ce ni ne ɗaya na ne lahu da'awatul haqqi taqdimu ma ta taqi wa za a roƙa Allah ce na ga Allah shi kaɗansa lahu da'awatul haqqi wa za a roƙa a ga aiki da cikawa Allah ce ni kaɗai wallazina da'una min dunihi Allah ce waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah kun ji min dunihi ko wallazina da'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce duk waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah ba da su iya amsa musu su biya musu bukata akan komai ba illa ka ba su kafaihi ilal ma nan ma Allah ce bari in ba ku misali kamar wanda ya shimfiɗa hannunsa ne yana kiran ruwa liyabulu fahu ruwan ya taso daga kogi ko rijiya ya shiga bakinsa zai shiga Allah ya ce wa ma huwa bi balighihi Allah ya ce ruwa ba zai shiga bakinsa ba wa ma du'aul kafirin illa fi dalal Allah ce roƙo bauta da kafirai suke Allah ce tambele ne da shirme kawai ba zai yiwu ba saboda me duka wannan aikin Allah ne ba ku ga wani dan bidiyo da yake yawo ba a satin da ya wuce wani ya je kabarin shehun ko yana gaya mishi halin da najeriya take ciki eh, eh, yana gaya wa shehu cewa fetur ya yi tsada a najeriya shehu tsadan fetur din nan ya yanke zumunci kuna mana kun jima kuna mana wallahi wannan shehin inda yau za a tada shi a raye shi ma haka zai sai fetur jama'a mun fahimta eh shi ma haka zai saya canza wannan yanayin wallahi sai dai Allah wadda za a kai kuka gunsa a ce fetur ya tashi ka canza mana wannan yanayin wane ne wallahi Allah ne faɗa a kabarin wallahi hakkin Allah ne wallahi hakkin Allah ne duk abin da yake faɗa kan kabarin nan wallahi hakkin Allah ne Allah kadai wallahi shine mai maganin abu kuma barin an karar da ku wani abu kun ga waɗannan abubuwa da suke faruwa to ai yanzu shi wannan da aka je kan kabarin san ai ya mutu yana kwance to yanzu da muke raye a Najeriya akwai irin waɗannan shehunan suna nan a raye akan idon su ake boko haram waɗannan shehunnai suna raye akan idonsu ake wannan bandits ake kama mutane ana biyan kuɗin fansa suna raye waɗannan shehunnai akan idonsu fetur ɗin nan ya tashi inda dan jarida zai je hira da su hede su ce suna kira ga gwamnati to wani kuma zai je kabarin su yana gaya musu bayan akan idon su ma an yi abu kun gane magana ko ne ba to waɗannan da suke rayen su kansu yau inda da su mutu wata jarrabawa ta faɗo ƙasa Allah ya sauwaƙe ba za ka rasa wanda zai tashi ya je kabarin yana gaya musu matsalan da Najeriya take ciki ba bayan suna raye ba matsalar da ba a yi ba ba su da maganinta jama'a mun fahimta ba su da maganinta jama'a muna fahimta saboda haka dukkan wani abin roƙo akan irin waɗannan masifu Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wani wadda za a je kan kabarinsa ba wani wadda za a je kan kabarinsa a roƙi wani abu ya yi wani abu a'a yanzu shi da yake kwanci a kabarinsa shi ne yake bukatar shi ma a taimake shi da addu'a jama'a mun fahimta ba wadda yake da wannan tasirin idan ba Allah ba idan mun tashi za mu yi addu'a Allah za mu roƙa shi yake amsa addu'ar waɗanda suka shiga halin ƙaƙani kai shugabanni a musu wa'azi a musu nasiha su ji tsoron Allah su duba amanar da aka ɗora a kansu za a tambaye su akan wannan amana ba mu gansu ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin Allah ce za su yi shaida akan kansu da kansu cewa su din nan kafirai ne me yasa saboda bautan wani Allah da suka yi suka hada Allah da waninsa a cikin bauta Allah ya tsare mu kullum ka fahimci al'amarin Allah haka yake kullum ka fahimci al'amarin Allah haka yake mafi tsadar abin da za ka tsare ai laifin ka san ya kai ya kawo zana ka da waɗansu abubuwa ba Allah ba ka riƙe Allah ka riƙe sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yi addini akan basira ka yi addini akan ilimi Allah ɗaya ne kuma shi kaɗai ne abin bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kaɗaitawa da biyayya ido rufe da ido buɗe, duk wadda ba shi ba bude ido ake annabi in yace sunkuya ka sunkuya in yace ka kwanta ka kwanta in wani malami yace ka kwanta ka ce mishi akan me ce mishi akan me in yace maka annabi ne yace ka kwanta ka kwanta eh. Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا wannan rayuwar a ce kuma wuta mutum zai shiga Allah ya tsare mu Allah ya yafe mu Allah ya daidaita al'amuran qala da kulufi umamin sai mala'iku su ce musu ku khalat min qablikum suka shuɗe gabaninku min aljinni wal ins finna daga cikin aljanu da mutane zuwa cikin wuta za ce ku ce ku shiga akwai waɗanda sun riga sun yi gaba a cikin wuta amin insha Allah ba za mu shiga wuta ba qala da fi umamin qad kalat min qablikum min al-jinn wal ins sai mala'iku su ce musu ku wuce ku shiga tare da al'ummomin da suka gabace ku cikin ummatun la'anat uktaha duk al'ummar da ta shiga duk jama'ar da ta shiga sai ta tsine ma wacce ta samu a cikin albarka haka 'yan wuta suke duk ɗan wutan da ya gamu da dan wuta wannan sai ya tsine ma wannan albarka wannan sai ya tsine ma wannan albarka duk jama'ar da aka shigar wuta in suka samu wata jama'a a cikin wutan sai su tsine musu albarka su ma na cikin wutan sai su tsine ma waɗanda suka shigo yanzu su ma albarka kullama dakala fi ha jami'a har sai sun haɗu a ciki baki ɗayansu duk wani ɗan wuta yanzu ya shiga wuta qalat ukurahum liulahum sai waɗanda suka shigo a baya manyan kafiran ake fara sawa manyan mushurkan jagororin ake fara sawa sai kuma mabiyansu a biyo da su baya qalat ukurahum liulahum wacce ta zo daga baya mabiya kenan ko sai su ce liulahum ga waɗanda suka rigaye su shiga wurin rabbana za su ce ya ubangiji haƙula'i a galluna allah waɗannan su ne suka batar da mu ana shigo da mabiya suna shiga za su yi kicibis da jagororinsu rabba rabbana sai su ce ya ubangiji a galluna Allah waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban bi'ban minan nar Allah ka ninka musu ninkin azaba qala sai ce li kullin bi'fun Allah zai ce duk ninka muku zanyi walakin la ta'lamu kuni wa kusani ba maganan a ninka mu wani wa qalat ulahum sai su na farkon manyan jagororin yanzu ba ga jawabin da mabiya suka yi ba sun shiga sun ga jagororinsu a ciki sun gaya ma Allah cewa waɗannan su suka batar da mu ba akan batar da mu da suka yi akan azabar da za a mana Allah zai ce musu dukan ku ninka muku azaba zan yi ku ne kawai ba ku san haka ne zai faru ba Allah sai ya ce wa qalat ulahum li ukurahum sai su kuma na farkon waɗanda suka fara shiga jagororin kenan sai aikatawa shi Allah a lahira ko ubanka ne ya sa ka abu kai in saba mishi ne ba za ka je ka ce mishi babanka ne ya sa ka yi barka ba don shi Allah shi kadai yayi ka ba su haɗu da babanka ba kuma shi kadai babu dalilin da za ka ce sai wani jama'a mun fahimta kar ka yadda ka bi wani akan saba ma Allah wannan ba dalili bane da zai fidda kai wani ya maka umarni akan saba ma Allah kar ka yadda ko sigari kar ka yadda mai gidanka ya ke ka sayowa shi Allah ne duk abin da za ka yi ka sani Allah yana gaba da kowa hakokin Allah yana gaba da hakkin kowa ba a ɗa'a ma wani wajen saba ma Allah ba a ɗa'a ma wani wajen saba ma Allah irin waɗannan cases Allah ya ambace su da a cikin alkur'ani yadda za a je a yi a ware tsakanin mai gida da yaransa tsakanin uba da 'ya'yansa tsakanin mace لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا bayan Allah ya yi bayanin 'yan aljanna Allah ya samu ne Allah sai ya ce wa inna littagina la sharra ma'ab Allah ya ce masu ƙetare iyaka masu ɗagawa masu taka dokokin Allah masu kafirce ma Allah masu tarayya wa Allah la sharra ma'ab Allah ce suna da mummunar makoma kaga wannan maganar makoman ka sa shi a lissafi ka san shi a ka dinga tuna makomarka wa inna litagina kuna da iri masu taka dokokin Allah masu kafirce ma Allah la sharra ma'ab Allah ce suna da munar makoma jahannama yaslaunaha fa isal mihadi Allah ce jahannama ce za su shige ta Allah ya ce shimfiɗa ya munana makoma ta yi muni duk abin da kaga muna yin nan wallahi ma nurdin kowa shimfiɗa yake yi wa kansa duk abin da kake yi shimfiɗa kake yi wa kanka duk abin da nake yi shimfiɗa nake yi wa kanka man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun Allah ce in kaga mutum na kafirci Allah ce wa kansa yake kafirci idan kaga mutum aiki tukuru yana aikin alkhairi Allah ce shimfiɗa yake yi wa kansa kowa shimfiɗa yake yi wa kansa Allah ya ce jahannama ya slaunaha jahannama ce za su shige ta nau'i daban-daban wannan ruwan idan dan wuta ya karba tsitsin ga kayan su yake wa akaru min shaklihi azwaj Allah ce bayan wannan ruwan ciwon bayan wannan tafashashen ruwan akwai kuma ire iren sa kala daban-daban waɗannan 'yan wuta da ake musu wannan azaba sai Allah ya nuna musu wata gayya sai ya ce musu haza faujun muqtahimun ma'akum wannan wata tawaga ce da za a ingiza su wuta tare da ku la marhaban bihim sai su ce ba ma maraba da su dan wuta me amfanin tarayya da shi kalu sai su manyan su ce musu antum la marhaban bikum kuma ba ma maraba da ku antum mu lana ai ku kuka jawo mana wannan masifan kun ji abin da za su yi ta faɗa baran baran amma gashi da nassin qur'ani su suka sa su su suka ja su to da suka faɗa a gaban Allah su suka ja su Allah ya basu hadha faujun wannan wata tawaga ce muqtahimun ma'akum da za a haɗa ku a watsa ku a wuta tare sai su ce la marhaban bihim ba mamara ba da su ba alkhairi ba ne ganinsu alakarmu da su Ƙalu sai ce bal antum la marhaban bikum su ma kananan sai ce kuma ba ma maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ku kuka gabatar mana da wannan abun ma'ana ku kuka jawo mana kuka jefa mu a wannan fitinan fa isal qarar Allah ya ce makoma dai matabbata dai tamu nan wa kalu rabbana sai ce ya ubangiji man kaddama lana hada Allah duk wanda ya ja mana wannan masifan fazidhu azaban dhi'fan finnar Allah ka kara mai ninkin azaban wuta ina kun ji maganan aninninka musu to amma shi wanda yake wannan maganan za a saurare shi to ba wadda za ka bi shi akan saba ma Allah ka bude idonka ka yi addini ala basiratin ka yi rayuwa ala basiratin ka yi addini akan ilimi ka yi rayuwarka akan ilimi wadda ya halice ka shi ɗaya ne wadda ya rayas da kai shi ɗaya ne wadda zai kashe ka shi ɗaya ne wadda zai baka aljanna shi ɗaya ne ba su haɗu da wani akan wannan aikin ba basu hadu da wani akan wannan aiki ba a suratul ahzab inna allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira allaha la'ana al-kafirin wa a'adda خالدين فيها por Allah allaha la'anal kafirina Allah ya la'anci kafirai ya tsine musu albarka wa a'adda sa'ira kuma ya tanadar musu wutar sa'ira khalidina fiha abadan za su tabbata a cikin wuta har abada la yajiduna waliyan wala nasira Allah ce ba da su samu wani masoyi ko majibanci da zai iya sa an ya fi da su daga azabar Allah ba Labu tuqallabu wujuhuhum finnari ranar da za a dinga juya fiskokinsu ana gasawa a cikin wuta yadda ake juya waina ya kuluna ana gasa su suna cewa ya laitana kaitonmu a ba'an Allah wa a ba'an rasula ina da Allah da manzon Allah muka bi wannan nadamar za ta yi aiki wa kalu rabbana za su ce ya ubangiji inna Sadata sadatana wa Kubara ana fa na sabila Allah fa mun bi manyan mu ne da jagororinmu su suka bada da mu hanya ina kun ji su ma sa su yi rabbana atihim bi'ifaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira Allah ka ninka musu ninkin azaba Allah ka la'ance su babbar la'ana ai kun ji inda aka zo wannan suna neman kafa hujja da su wane ne suka sa ya zama dalili yana zama dalili baya zama dalili kuma wannan tun a filin alkiyama kafin a iso wuta haka ake ta yi walau tara izi zalimu na maukofu na inda rabihim yarji uba abuhun ila ba abin alkawul da ce walau tara na na na inda rabbihim Allah ce kai mai karatu ko sauraro da za ka ga lokacin da aka tsaida azzalumai a gaban ubangijinsu yarji'u buhun ila ba'adin alqawl sashi yana cacan baki da sashi sashi na martani masashi yaqulu studi ifu. waɗanda aka raunanar mabiya ƙanana za su dinga cewa lillazi na stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai jagororinsu waɗanda suka ɗora su akan hanyar barna laula antum lakunna mu'minin yalla koi in ba don ko ba da mun zan mu'mini zai kalli mai gidansa a filin alkiyama ya ce labai kaga abin da ka jamu ya'ya za su kalli lalataccen ubansu su ce baba kaga abin da ka ja mana wani duk lalace wannan da ka samu ko a makaranta ce shi ya ɗauki 'ya'yansa da kansa ya kai su inda suka je suka lalace saboda shi damuwansa kawai su iya turanci wa zai rike musu yaran wa zai rike mishi yaran bai sani ba wa zai kula mishi da su bai sani ba me abun da su bai sani ba ai amana ce ka ɗauki kuɗinka ka je ka bada ajiya a inda ba ka da aminci da shi yaushe za ka ɗauki ɗanka ka kai shi inda ba ka da aminci da shi laula antum lakunna mu'minin ƙanana za su ce wa manyansu ba dun ku ba jagororinmu lakunna mu'minin da mun zama masu mu'minai ƙalar allazina stakbaru lillazina studhifu sai su waɗanda suka yi girman kai manyan jagororin sai su ce ma waɗanda aka raunanar mabiyan kenan A na anahanu sadadannakum anil huda ba'da irja'akum yanzu kuke kuce mu ne muka kange ku daga shiriya bayan ta zo muku bal kuntum mujrimin kuma mujrimai ne haka ne ko ba haka ba ai akwai wadda da a samu ya kafirce din amma ‘ya'yansa sun yi imani idan uba ne sai ta ba gawa ne ba layin mu ɗaya da shi amma ‘ya'yansa ai ba su bi shi ba kwace muni ne na jaku haka su manyan za su ta ba gasuwa ne ba su ma'aikananan ma'aikata ne ai ba su bi iyayen gidansu ba manyan da su ce barkuntun mujirmi kuma mujirmai ne kawai qala allazina studifu lil na takbaru bal makaru al-layli haka za a yi ta wannan cacan baki a filin alkiyama jama'a mun fahimta to sakamakon su kenan ba abin wani akan saba ma Allah babu wani annabi a cikin al'ummar nan yanzu da zai shar'anta wani abu ya haramta wani abu ko ya halatta wani abu karka yadda kuma a ce maka wai akwai wani abu da aka kawo shi ta mafarki wai annabi ya kawo ma wani a ya rike kayansa kai ka rike wadda ka, haka ne ko baka ba to kai idan aka ce a mafarki aka kawo mishi ko kuma bayan shekara ɗari annabi ya taso ya kawo mishi idan ka rike abun aka je lahira aka ce wa ya gaya ma me ka ce ka ce a littafi ka gani ka ce kana nan annabin ya zo ya gaya mishi wannan shirme ne karka yadda ka rike addini ingantacce shine wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi to haka yan wuta za su yi ta kai kawo su yi ta kai kawo tsakaninsu kuma hakan ba zai fidda su ba eh ba zai fidda su ba

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لكزنة جهنم الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب تو أنكم أن قبل أوراس أوتا Allah ya tsare mu Allah ya saba za mu ga wannan abin baranan alkiyawa eh. wa idh yatahajjuna fin nari Allah ya ce yayin da suke ce ce ce ku ce wannan ya ce wannan ya ce a cikin wuta fa yaqulu du'afa lil ladzina istakbaru sai su masu rauni sai su ce wa manya waɗanda suke jagororin su akan kafirci suke jagororin su akan shirka akan barna akan sabon Allah fa yaqulu du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an za su ce wani mufa a duniya bin ku muka yi bin ku muka yi kun san fa wannan hanyar da ta bacin mu fa bin ku muka yi fa hal antum mugununa anna nasiban minan yanzu ba za ku wadatar mana wani yanki na wuta ba tunda ku kuka jamu akan wannan tafiyan yanzu ba kwa ma Allah bayani cewa ku ne kuka batar da mu ko zai rage mana wani abu ba ko ku ɗauke mana wani yanki na azaba ƙalar na stakbaru sai manyan su ce inna kullum fiha da su tafi da mu da kudu muna ciki wadda yake wuta kuma ya taimaki wani wadda yake wuta inna Allah haka ma bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fin nari li jahannam to dukansu kuma yan wutan da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi sai su zo suna roƙon mala'ikun da suke gadin wutan ud'u rabbakum yukaffif anna yawman min al'azab za su roƙi mala'ikun da suke gadin wuta su ce musu ku roƙa mana ubangijinku ya sassauta mana ini ɗaya na azaba inda za a yi azaban shekara dubu ma'in wuta to a kowane shekara dubu suna roƙon a musu hutun ini ɗaya Allah zai ce bai yadda ba to kai a banza ka rufe ido ka je ka bi wani a banza wani zai baka mota ce ka dauko mishi mata eh, matar banza ka kawo mishi a banza wani zai aika ka je ka soyo mishi giya karka yadda amin karka yadda karka yadda wani tura kai ce ka je ka dauko mishi wata matar banza karka yadda ya je dauko kayansa ko ya nemi dan iska dan uwansa ya je dauko shi haka ne eh Allah ya samu dace wa qalat ulakum li ukrakum sai su na farko sai su ce wa na ƙarshe ma'ana su waɗanda suke manya jagorori bayan mabiyan sun la'ance su su kuma sai su ce musu fama kana lakum alaina min fadlin ba ku da wata falala a kaina ai a kanmu fa zuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandane azaba saboda abinda kuka aikata in ba ku manta ba a ranar alkiyama bayan an gama duk abin da za a yi shedan ma ai jawabin da yake ma bata tuke zai ce a kodin razo na tursa sa shi ne babu kana complain akan shi zai ce ni na zo na kama ka a to ba ganin yan aljanna ba zai ce me yasa su ba su bi ni ba Eh? kai ma son zuciya ne Allah ya tsare mana imani Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi sai mu kwana anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu